kundin Hausa Novels. Bismillahir Rahmanir Rahim. Baƙon munafiki, babi na tara. Ya samu kansa da jan haushin kansa, duk da haka dai bai haƙura ba ya sake ce mata, ko za ki zo na rage miki hanya. Ta yi hanzarin girgiza masa kanta. Cikin sanyin murya ta ce, na gode za a zo a ɗauke ni. Ya sunanki? Amal. Amal ya maimaita sunan yana jinsa. Kaɗa masa kai kawai ta yi ta ɗan ƙetare ta gefensa saboda yadda wayarta ta fara ringin. An zo ɗauka na ta faɗa ta yi gaba abinta. Juyawa yana bin bayanta da kallo. Wai yau abin da yake wa waɗansu shi ake yi wa. Don haka ya girgiza kai kawai yana murmushi ya yi wajen shi ma. Yana ta sauri zai je iyafa ya ɗauko babban amininsa. Mota ta buɗe ta shiga da sauri tana ajiyar zuciya. Gaba ɗaya a tsorace take. tunda malamin nasu ya tsaya yana mata magana har kawowar tafiyarsa. Ta ɗan juya ta kalle shi ta madubin baya a lokacin da ya ribas ya haye kan titi. Ranki ya daɗe, wani abin kike so? Direban ya tambaye ta a lokacin da ya ga ta ba wa madubin baya natsuwarta baki ɗaya, tana kallo. Ba komai, muje je, eh mu Kai tsaye direban ya ɗauki hanya daga difatimen ɗinsu zuwa Kandami. Yana kaiwa gida ta nufi sashinsu ta ajiye kayanta. Ta shiga banɗaki ta yi wanka haɗi da ɗauro alwala. Kayanta ta sauya zuwa doguwar riga ta atamfa. Ba ta ɗaura kwali ba sai ta yafa kanta da mayafin ƙarami irin na a baya. Ke Dr. Habibi Salba ya fara yi muku lectures kuwa? Hindu ta tambayi Amal da ta yi hanyar ƙofa za ta fita. Habibi Talba ta maimaita sunan tana son tunowa. Kanta a sama dai tana ta son ta tunano inda ta ji sunan ta kasa. E, wani gaye mai tsawo. Gaskiya ban gane shi ba. Ke ba na son wasa. ko wani ne da ya min magana yau?” Hindu ta tuntsire da dariya, daga ƙarshe ta ja dogon tsaki. “Habibi ne zai yi miki magana? Ful Habibi Talba, girl stop lying, ba shi ba ne gaskiya, shi mata ma ba sa gabansa ba ya ma tsayawa ya yi magana da mace, ko malama ce balle ke level 1 student da yake ɗaukar kuku wajen ɗari, har zai tsame ki ya yi miki magana ke kaɗai. Ina ga wani ne malaman da yawa.” Da hannu Hindu ta yi alamar da ta je. ta koma ta mayar da kanta kan filo tana waƙa. Amal ta fita daga ɓangaren nasa ta yi na mahaifiyarta. Suna zaune ita da Hamid da ke aiki a kwamfuta da ke gabansa. Ta gaishe da su duka suka amsa suna sakar mata murmushi. Hirar me ake hayati? Hirar farin ciki. Akan meye? Abin ku da ya ce yana son ya ɗora yayanki akan wani aiki. Masha Allah aikin meye? Bai faɗa ba tukun. Allah sa mu ji alkhairi. Amin. Bari na je na gaishe da Hajiya. To sai kin dawo. Miƙewa ce ‘yar wayarta a hannunta ta fita, har ta yi ɓangaren Hajiya sai kuma ta fasa, sashin da aka kwantar da kakan nasu ta shiga. Shiru ba kowa sai ƙarar sautin Alƙur'ani da ke tashi a hankali. Tana ta sallama ba a amsa ba. Duk a zatonta ma ko suna can cikin ɗakin marar lafiyar. Wata irin ƙarar wahalalliya ta ji ana saukewa a hankali. Ga marayan kuka da ake yi a hankali ba sauti sosai, shi ma sai ka kasa kai. Da sauri ta kutsa cikin, ba kowa a babban falon sai karar TV da ke yi, tana nuna faifan bidiyon Al Jazeera. Sautin muryoyi take ji suna tashi a ɗakin da marar lafiyar yake. Har za ta murɗa ta shiga sai kuma ta ji sautin takalman kamar za su fito daga ɗakin. Ta sauri ta zagaya ta baya ɗayan windon ta tsaya jikinta sai rawa yake. Ana hango cikin ɗakin da muryar tasu ta Airnet da ta yage ta jikin windon. Hannuwanta duka biyu ta saka ta toshe bakinta. a lokacin da ta hango kakan nasu ya ɗaga hannunsa da ƙyar yana roƙon mutanen biyu da ba ta ganin fuskarsu sai bayansu dama ashe yana magana ko me yake faruwa ta samu kanta da tambayar zuciyarta da ke cikin wasu wasi don allah ku ƙyale ni haka ku kashe ni kawai hawaye ne suka shiga reto a kyakkyawar fuskarta a lokacin da ta hango ɗaya daga cikin mutanen biyu ya ɗauko wata zundumemiyar allura tab da sirinji ya zurmuƙa masa ya saki kuka mai tsima zuciyar duk wanda ya saurara ya ce Allah ba zai bar ku ba allurar na gama shiga jikinsa ya shiga kakkaɓa jikinsa yana wani irin tari da saukin numfashi can kuma luhu tamkar jikinsa ya shanye sai ka ce kayan wanki haka suka matse da shi suka kwantar da shi akan gadon kamar kayan wanki ido kawai yake bin su da shi duk wasu sassa na jikinsa suka sake daina aiki sai hawaye da ke tsiyaya ya koma tamkar mutum mutumi kamar ko da yaushe Ba ya magana sai idanuwansa da suke a buɗe kawai, ba ya iya motsa komai na jikinsa, sai dai a taimaka masa a yi masa dukkanin abubuwan. Amal ta sake kafa idanuwanta a lokacin da ta ga ɗaya daga cikin mutanen da ke sanye da face mask ba a ganinsa ya taka stool ya mayar da allurar da sirinjin cikin loka da ke can saman gadon, wajen AC ba a ganinta. Neman waje suka yi suka zazzauna a kan kujerun da ke ɗakin. Ba jimawa sai ga Baffa Jalaluddin ya shiga ɗakin. bakinsa ɗauke da sallama suna ganinsa suka mimmiƙe suka ba shi hannu suka gaisa kun gama komai komai yallaɓe suka ba shi amsa dukkaninsu wayarsa ya ɗauko ya shiga contact list ya danno wata namba ya kira mun gode sosai fa sun aiwatar da komai cikin ƙwarewarsu yawwa ya katsa kiran ya mayar da wayarsa aljihun yayin da ya shiga taka musu zuwa bakin ƙofa ga wannan ku ƙara da kuɗin mota mun gode yallaɓai mu je da godiya dakta sai wani check-up ɗin kenan ko? i eh, cewar Dr. Faisal. Raka su ya yi har bakin ƙofar fita suka shiga mota suka tafi, yayin da shi kuma ya dawo ciki ya shiga ɗakin mahaifin nasu, ya zauna. Amal da ke sandara a tsaye ta fita daga cikin sashen baki ɗaya, da sauri har tana tuntuɓe jikinta sai rawa yake. Sauran kaɗan ta buge kan baffa Nuruddin da ke tafiya zai shiga ciki. Ke meye haka? Ba ba ban ta kasa magana gaba ɗaya. Ya lura da ita sosai ba ta hayyacinta. Me kike son cewa? Ba komai baffa. Kin tabbata? Ya sake tambayar ta cike da kulawa. I e, baffa. To shi kenan je Ta wuce da sauri shi kuma ya shige ciki yana mamakin abin da ya sauya mata yanayi baki ɗaya. Za ta shiga sashin Hajiya Maryam kakarsu wayarta ta fara ƙara. Hisham ne ke kiranta. Kamar ba za ta ɗauka ba sai kuma ta ɗauka ta gaishe shi, domin shaƙuwa sosai ta shiga tsakaninsu. Kullum ne sai ya kira sau nawa. tun bata saki jikinta da shi ba har sabo ya wanzu a zukatansu tana ƙarasa amsa kiran nasa ta shiga falon hajiya bakinta ɗauke da sallama babbar tabarma ce irin ta cin abinci ɗin nan akai aka shimfiɗa a falon yayin da ma'aikatan ke ta jera abinci kana ganin hakan ka san tanadin wasu manyan baƙin ake hajiyar ta fito daga cikin ɗaki tana dogarawa da 'yar sandarta daidai lokacin da ayan ya shigo ciki shi ma amal ta gaishe su duka Ta zauna a gefen Hajiya daga ƙasa tana matsa mata ƙafafuwanta. Hajiya baki za a yi ne? Ita eh, kwara. yayanku ne zai dawo daga ƙasar waje. Zai dawo gida gaba ɗaya da zama. Yayanmu? Amal ta tambaya tana kallon Ayan, don ba ta san wane yayan ba ne. zan ɗinki ne zai dawo mana. Mighty Almustapha Jalaluddin Musti Fresh. Ɗan gidan baffanku, kin manta Almustapha? Ko da yake gaskiya ba lallai ki iya tunawa ba. Hajiya kakarsu ta faɗa. Favourite, ba za ki iya tuna Musty Fresh ba? Ita dai Amal shiru ta baki ɗaya, don gaskiya ba ta gane shi ba. Ta san dai akwai cousin ɗinta Almustapha Baffan ne, amma ta manta kamanninsa. Na san sunansa Hajiya, amma ba ki shaide shi a fuska ba ko? Eh, gaskiya ba lallai ta iya tuna shi ba. Ke ce ƙarama a wajen Baffa ko? Eh, tabbas ba za ta gane shi ba Hajiya. Haka dai suka yi ta ‘yar hirarsu su uku. duk kuwa da Amal dauriya kawai take tana magana jefi-jefi. Gaba ɗaya abubuwan da ta ji ta kuma gano kawai take tunanowa. Wayar Ayan ce ta fara ƙara ya ɗauka ya kara a kunnensa. Amma kai banza ne wallahi. gani nan to. Hajiya ta ɗashara baki. fuskar ta mamaye da farin ciki. Shi ne? Eh, Favourite ga wanda ya doke fadarki nan wajen Hajiya. Amal ta yi dariya kawai. Hajiya Maryam ta ce. kowa a bayan takwara yake. Ai Hajiya kafkan da yi ciki da wajenta kowa ya san Almustapha ne na gaban goshinki. Hajiya ta yi murmushi kawai bata ce komai ba. Ayan ya fita ba jimawa sai ga shi sun shigo tare. Ayan ne a gaba, almustafa na biye da shi a baya. Ƙamshin turaren jikinsa ne ya fara nuna alamar isowarsa gun. Wani irin ƙamshi mai sanya natsuwa da kwanciyar hankali ga duk wanda ya shaƙa. Yana sallama Hajiya na amsawa ta fara tafi, ɗan yaye ɗan yaye. ta shiga faɗar sunan da takan kira shi da shi, da yake ita ta yaye shi, don haka akwai shaƙuwa sosai a tsakaninsu. Wajen ya nufa da sauri, suka runguma juna. Sanye yake cikin ƙananan kaya 'yan kanti, rigar ja mai ratsin baƙi sai wando baƙi, ɗanɗan gashin kansa ya kwanta luf. Hajiya barka da yammaci, na same ku lafiya, ya jiki jikin naki? Allah ya ƙara miki lafiya da nisan kwana mai amfani, da imanin Allah ɗan in sha Allahu Hajiya, ina wuni? Amal ta gaishe shi kanta a kan wayarta da take dannawa, bai amsa ba ya ci gaba da cewa, saura kaɗan, hazo ya hana mu sauka a jirgi yau, subhanallahi Allah ya tsara gaba, tana gaishe ka, na amsa, baka amsa ba malam, za ka fara abin naka ko? Ayan ya faɗa yana girgiza kai, baka amsa ba ɗan yayi. ya ɗan ɗaga kai ya dube ta don baki ɗaya bai san a ina take a zaune ba ma ya dai jiyo muryarta tana gaishe shi gefen fuskar ta kawai yake hangowa saboda ta juya masa baya kuma ta karkace zaman nata sosai lafiya lau taɓa baki ta ta miƙe daga zaunen da take hajiya zan tafi sai da safe ina za ki je zauna ki ci abinci kar ma ki ce kin ƙoshi maza zauna ba yadda za ta yi don ba za ta yi musu da hajiya ba sai kawai ta koma ta zauna sannu da dawowa ɗan yayi yauwa hajiya ta takwara zuzzuba muku abincin amal ji take tamkar ta tashi ta zura a guje da ta sani ba ta zo sashen hajiya ba yau tam hajiya sauka ta yi daga kan kujera ta zauna a kan tabarmar ta ɗauko filet tana bubbuɗe food flask da abincin yake ciki ka gane ta kuwa wa ga ta nan ƙanwarku bai ko kalli inda amal take ba ya girgiza kai alamun a'a 'yar wajen baffan ku ce 'yar autarsa ɗiyar wajen hajiya jamila oh amal da ke tsugunne tana zuba musu abinci ta taɓa baki yaya ayin ya ishe ka haka ya isa favorite cousin na gode jan nata plate ɗin ta yi ta kai gabanta ɗan kaɗan ta zuba tana ce. ka sauko ka ci naka malam ayin ya ce da almustapha almustapha ya ɗan jiyo da kansa ya duba abincin da ayin yake nuna masa amal ta miƙe da plate a hannunta ta kai kicin hajiya sai da safe to sai da safe Allah ya tashe mu lafiya a ya yi saurin ajiye plat ɗin hannunsa ya miƙe Favourite tafiya iya Ayan ya na ganki so down ne me ke damun ki ba komai fa to shi shikenan mu je na raka ki fita ta yi bi bayanta Hajiya da Almustapha na ta hirar su. sanyi garin gaskiya ba laifi ko hadari ne ya wuce masha Allah garin ya yi daɗi Ɗan kallonta Ayan ya gaba ɗaya yana ta ya canza don haka ya sake ce mata, ko Almustapha ne ya ɓata miki rai ko? Waye haka? Dariya ta bashi, dan don haka ya dara sosai kafin ya ce wancan gayan na falon Hadiya mana. Oh, shi ya ɓata miki rai ko? No ba komai fa. Luke, kar ki saka abin nan ya ɓata miki ranki please. Dariya ma zancen sa ya bata, don haka ya murmushi kawai. To me yayi tafiyar da yanayin yanayinki na ɗazu? Mm? Ba komi yaya kawai dai ba mm, ina jin ki ba komai sai da safe. Cikin gida ta da sauri har tana haɗawa da gudu. Murmushi kawai ya yi haɗe da girgiza kai ya juya ya koma ɓangaren Hajiya. Ko da ta shiga Hajiya Jamila da Hamis suna zaune still suna hira. bakin ta ɗauke da sallama ta shiga. Na dawo. Sannu da dawowa. Sannu sisi ya Hamis. Na'am sista. Aiki kake har yanzu? Sannu da ƙoƙari. Yauwa sannunmu. na kusa ƙarasawa saura kaɗan je ki zufa abinci ki ci a ƙoshe nake hayati a ƙoshe kuma ina ci a wajen hajiya ni da yaya ayan nema da yaya wama baƙo aka yi wai ɗan gidan baffa jalaluddini ne ya dawo najeriya da zama gaba ɗaya almustapha kenan yawwa ishi allah sarki da tare wai za su dawo gaba ɗaya da su hajiya da mahaifiyar shi sai shi ko biza ɗinsa ta samu matsala ne sai da aka gyara Allah sarki hayati kin san me a'a sai kin faɗa kafin na je wajen hajja na fara zuwa sashin kaka kin duba jikin nasa amal ta ɗaga kai tare da tauna ƙasar leɓenta hajiya jamila ta dubi yadda amal ɗin ke mulkusa yatsan hannuwanta ta san tabbas wata damuwar na damunta ina sauraron ki amal ta ɗan juya baya sai ka ce wacce aka biyo a gigice take cewa hayati so suke su kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Amal kin san me kike cewa kuwa? Amal ta ɗaga kai can sai ga hawaye shar gaba ɗaya a rikice take. Hajiya Jamila ta janyo ta jikinta haka ma Hamid duk ya ruɗe. Ya rufe laptop ɗin da yake aiki ya ajiye. Sisi menene eh ko na baku wuri? Saurin girgiza kai ta yi. Yayin da ya samu lafiyayyar harara daga Hajiya Jamila ta ce, Ka fara ko? Kai da ita ba ɗaya ba ne. Haba Hamid, tuba nake hayati. Ina sauraron ki kin ji. Hayati, da na fita daga nan zan je wajen Hajiya, sai na fasa kawai na tafi sashensa, ba kowa ina ta sallama ba a amsawa, karatun Alƙur'ani yana ta tashi, uhum sai akai yaya, zan shiga ɗakin sai na jiyo motsin takalma, da wata iriyar wahalalliyar ƙara ana kuka marar sauti sosai, sai na yi sauri na ɓuya a bayan windo ta baya wajen kwarido ɗin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina jinki. Shikenan sai na leƙa ta windon akwai wani waje a ragar da yage ta ƙasa. Ina hango kaka a kwance sai wasu mutane biyu ba a ganin fuskar su. Ina jinki. Ashe yana magana. Ke Amal baya magana. Bana son ƙago labari. Wallahi ba wasa nake ba Hayati. To ina sauraron ki. Sai na ji cikin muryar roƙo da tsantsar ciwo yana ce da su don Allah ku kyale ni. Ku kashe ni kawai. basu bar shi haka ba hayati suka ɗauko wata allura aka cika ta far suka masa ita ya ce Allah ba zai bar ku ba shikenan jikinsa ya fara wata irin rawa idanuwansa na ƙaƙƙafewa suka ɗauke shi kamar kayan wanki hayati suka kwantar da shi a kan gadon shikenan ya koma yadda yake a baya kamar ko da yaushe suna ciki sai ga baffa ya shigo ciki suka gaisa ya amsa waya ya cewa na cikin wayar sun gode sosai sun aiwatar da komai yadda ake so cikin ƙwarewa ya ba su kuɗin mota suka tafi Tana ƙarasa faɗa ta fashe da kuka. Hajiya Jamila ta sake rungume ta tsan a jikinta tana bubbuga bayanta cikin rarrashi. Wane baffan? Baffan Hajiya. Baffa Jalaluddini. Mutanen wasu iri ne? Likitoci ne kamar. A to kin ga aƙila allurar da suka masa ce ta sa shi wannan surutun. Bakin nasa ya sake rufewa bayan ta shiga ciki. Hayati kafin a masa ne fa na jiyo kukansa da wata iriyar ƙara. Ƙila wasu abubuwan muguntar dai suke yi masa. Hayati, kina ji na? Amal ba kyau zato, zunubi ne ko da ya zamanto gaskiya. Kin ga dai da mugunta suke, baffan Hajiya da ya shiga zai gano ko? So, ƙoƙarin ba shi taimako suke yi, kin ji ki kwantar da hankalinki. Miƙewa tai tana goge hawayenta, yadda ta ga suna masa ta tabbatar cutarwa suke ba taimako ba, amma na san ba wanda zai yadda da ita. Baffan Hajiya kin gaya masa, A'a ban ma shiga ɗakin ya gan ba na fito da sauri. Ki kwantar da hankalinki ba komai kin ji ko? To Allah ya sa. In sha Allahu sai alkhairi. Bari na tafi ɗakin. To Allah ya tashe mu lafiya. Sai da safe Yaya Hamid. Sai da safe Sisi. Tafiya ta sashin su tana ta saƙe-saƙe a zuciyarta. Ita dai sam hankalinta bai kwanta ba gaskiya. A kishingiɗe yake a kan doguwar kujerar da ke haɗaɗɗen falonsa na alfarma, yayin da hannunsa ke rike da wayarsa yana dannawa. Kawu Adamu ne da Baffa dini suka shiga falon nasa. Yana ganin su ya tashi daga kishingiɗen da yake. A ran ya daɗe, ma ka jingina don Allah. Baffa dini ya faɗa masa yana dariya. Wane mutum yaya barkanku da yammaci. Barkan ka kai ya daɗe. Barka ka dai. Dariya suka ba shi. Ya ɗan yi murmushi kawai cike da girmamawa ya ce da su. Fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, amin. Amin ranka ya daɗe. Kawa Adamu ya ɗan nisa kafin ya juya ya kalli Baffa Nuruddin. Ka kira shi kuma? Wallahi na gaya masa. Kawu wani abin ne ya faru? Mitin ne kawai za Abdullahi baya kusa shi ya sa na ce to a yi ku zo ɗin. Lafiya? Alhamdulillahi. Suna dai zaune bayan ɗibar wani lokaci sai gashi ya shiga cikin inda suke, ya nemi waje daga can gefe ya zauna yana mazurai. Yaya da kawu barkanku, barka ka dai, barkan mu baffan hajiya, yaya barka, fatan kana lafiya. Sarki Junaidu ya gaishe da yayan nasa, bai amsa ba ya shiga janna wayar da ke hannunsa. Jalaluddini yana maka magana, da ba ƙalau nake ba za ka gan ni ne makiri? Haba Jalaluddini ba girmanka ba ne, Ka yi min gafara yaya, Sarki Junaidu ya faɗa kansa a ƙasa. Wai maganar me za a tattauna ne da har za a janyo ni nan? Idan wani abu ne da ya danganci sarkinku, to fa na gaya muku, ku cire ni a ciki. Wallahi, wallahi ba zan yi ba. Na isa da kai, kawo Adamu ya tambaye shi yana mai nuni da kansa. Ka isa mana, to ka saurara da waɗannan maganganunka ka ba mu hankalinka a nan. Komawa ya zauna yana ta cicci leɓe haɗi da har haɗa ransa. Kawu Adamu ya sauke ƙatuwar bahaguwar ajiyar zuciya ya ce, jikin alƙali ya matsa sosai, har ban san me zan iya cewa ba. Astagfirullah kawu Adamu ya faɗa cikin numfasawa. Na ma yi wa Dakta Nogan magana ya ce ku sake haƙuri, a kuma ci gaba da addu'a kawai. Baffa Nuruddin ya ba shi amsa. To dama duk cutar da ake yi da sihiri kuma ake ta ci gaba da hura mata wuta, ai tana da wahala. Jalaluddin me ya kawo wannan maganar? Maganar gaskiya ce yaya, Ni fa ba na rufe-rufe, wanda ya yi ya san kansa kuma ku kun sani. Sarki Junaidu na daga kan kujerarsa a zaune, da yake kai bai ce komai ba, ya yi murmushin takaicin maganar Jalaluddin yayin nasa. Ba na son wannan maganar kar ka sake, ni abin da ya sa na nemi mu yi wannan zaman saboda mu kamo bakin zaren, mu gano hanyar da za mu bi. To kawo magana ce ta gaskiya,